kalau? Musti ya aka yi. Ya kake? Lafiya kalau ka ce za ka zo kuma baka shigo ba ya aka yi. Yanzu zan zo. To da Allah kai sauri ka san ina mugun kewarka sosai. Sai ba kuma? Sai ma kuwa. To mutum ce ba. Jina ka san ba zama yake ba shi inda ba shi kamar ba. gobe yana cana. Jibi yana kwadebuwa. dan Allah kai sauri ni dai kawai kai nake so in gani kai sauri ka zo to wata da to na zuwa ban kawai zan shafa to dan Allah kai sauri sai ka zo ko za ka shafa min abun ma da ya fi mai zan shafa maka kakka damu sai ka zo <laughs> kwana. Ka ce na wani baka gaya mun. Abin da aka saba kuma ta saba ina ganin alhaji ana loda kaya a mota na san tafiya ne. To kuma sai an tsaya ana wani abun nan. Gaskiya to yanzu abin da kai sauri da ke kawai ka wuce. Haba. Abin da aka saba haka kuma za ki tsaki na wani abun nan.

哪姐呀，你别了。

ka cikin bargo mana bargo ka shiga nan nan nan ka shiga nan mana ka shiga nan zabi ka shiga mana

tunda yara sun yi bacci kuma ai shi ke arziki kuma kayan wanki wata rana da shi muka fara ka wanki wallahi su ismail sun cika sa kaya sosai da an samu kaya ta sun mutaki sun mutaki laushi ne ne. Alhaji ka dawo ga na so nake ne wanka ni da wani kwanta a sake na gaji sosai kayan wanki ne an tara anan ya za ka launa kan kayan wanki ne na tara